da 438 daidai da 29 ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 128 daga cikin jeren giyar kasusan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir abu abdullah muhammad bin abi bakr zurai ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam sani Allah ubangiji ya gafarta mishi tafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tsari da tafarki da manhaji da ka'idojin rayuwa da addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna jinjina ga ibnu qayyim duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya inda ya tafi kasar maka a aikin haji nesa da ainihin kasarsu ta dimashku nesa da iyalan shi da kayan aikin shi Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi muna ta bibiyan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a inda yake mana bayanai akan matsalolin da suke da alaka da aikin haji da rigingimun da malamai suka yi akan tantance falala ta aikin haji wanne ne falala da bayani akan hukuncin ainihin fashu daga aikin haji na mai yin aikin haji na tamattu'i zuwa aikin amin daga mai yin aikin haji na ifradi ko kirani yayi fashu zuwa tamattu'i zamu tashi a inda yake cewa wa qad taqaddama qawlu umara law itamartu fi wasati sana thumma hajjtu latamatta'tu yace ya gabata a baya an ambaci zancen sahabi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cewa umar yana faɗi ya ce lawai ita martu fi wasa sana da na samu halin yin umara a tsakiyar shekara ma'ana a wajen watannin aikin hajji daga safar zuwa ainihin wato ramadan ke a tsakankanin waɗannan su ne wasa sana sun hajjajtu sannan daga baya kuma a wannan shekara na samu halin tafiya aikin hajji la tamatta'atu to da tamattu'i ni ma zan yi walau hajjatu hamsina sana da zan samu halin yin haka shekara hamsin ina aikin haji amma ya zama kuma kowace shekara ina zuwa tamattu'i na umara ina zuwa umara kafin watannin aikin haji la tamattu'u to da aikin haji zan yi na tamattu'i warawahu hammad ibn salama an qaisin an tawusin an ibn abbas an yace hammad dan salama ya ruwaito wannan magana daga qais daga tawus daga ibnu abbasin anhu daga shi umar din radiyallahu anhu cewa lawaita martu fi sanatin marrataini thumma hajjatu la jama'a da ja'altu ma'a hajjati umra ice da zan samu yin halin yin umara sau biyu a shekara sannan a ƙarshen shekarar na tafi aikin haji to da na sanya aikin haji na ya zamto tare da umara ma'ana tamattu'i kenan wasauri hakanan sauri ma ya ruwaito an salamata ibn kuhailin an tawusin an ibn abbasin anhu har ila yau daga ibn abbas radiyallahu anhu wa an abi daga umar dan khattab radiyallahu anhu wa arda lawa itamartu thumma atamartu thumma hajajtu da a ce nayi umara na sake yin umara a shekara guda sannan nayi aikin haji latamatta'tu to da nayi tamattu wa ibn uyayna haka nan ya ci gaba da cewa ibn uyayna shi ma sufyan ibn uyayna ya ruwaito an hisham ibn hujair wa layth an tawus daga hisham dan hujair da shi da layth daga tawus daga Ibn abbas duka dai hanyoyin suna ne daga tawus daga ibnu abbas daga umar dan khattab radiyallahu anhu qala umar yace هذا الذي ibnu abbas الامين yace هذا الذي yaz'umuna انه naha عن المتع يعني عمر yace wannan bawan Allah da mutane suke cewa ya hana aikin hajjin mutu'a ma'ana umar kenan ibnu abbas yace sami'tuhu yaqulu ni na ji shi yana cewa law martu thumma hajajtu latamatta'tu da a ce nayi umara sa'annan nazo na aikin haji to da na yi tamattu'i aikin hajjin tamattu'i qala ibn abbas kaza wa kaza marra ibn abbas na ji shi yana fadin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba kama tammat hajjatu rajulin faqad wa ma tammat ma tammat hajjatu rajulin faqad illa bi mut'ati ibn abbas ce aikin hajjin mutum baya cika matukar bai yi aikin haji na tamattu'i ba waɗannan maganganun duka kamar da muka ji su tun a wancan makon maganganun al'imamu Abu Muhammad ne Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah waɗanda al-Imam Ibn al-Qayyim ke ɗebo su daga littafin Hijjatul Wada na shi Ibn Hazm din Allah ya gafarta musu gaba kidan su dama mun tana ya ce zai ambaci amsar da Ibn Hazm ya faɗa baya amsa Ibn Hazm zai kuma ambaci amsa da tafi wannan kyau ita ce ta malamin su Sheikhul Islam to kaji amsa ibnu hazmi din da ya bayar sai ce wa ammal jawabul ladhi dhakarahu shaykhuna amsar kuwa da malamin mu ibnu taymiya rahimahullahu ya bayar fa huwa yace anna umara radiyallahu anhu lam yanha anil mutaati albatta shi umar dan khattab radiyallahu anhu ba wai ya hana mutu'a ne gaba daya ba wa inna ma qala abinda umar yace inna atamma li hajjikum wa umarikum an tafsilu bainahuma umar ya ce abin da yafi cika ladan aikin hajjin ku da umaraku to ku raba tsakankanin ya zam tafiyar aikin hajji daban da kuma tafiya ta umara daban fakhtara umaru lahum afdalal umuri umar ya zaba musu abu mafi falala ne wa huwa ifradu kulli wahidin minhuma bi safarin yunshi'uhu lahu min baladi shine ka keɓance kowanne a cikinsu aikin hajjin da umara ka keɓance kowanne da tafiya ta musamman wadda za ka fara ta daga garinku wa haza afdalu min Kiran? ibn tamiya ya wannan ya fi falala fiye da kirani wa tamattu'il khas ya falala fiye da tamattu'i na musamman biduni safaratin ukhra wato tamattu da za a yi a haɗa umara da aikin hajji ba tare da an yi wata sabuwar tafiya daga garin ku zuwa can ba in ji al'imamu shekul islam ibn taimiyya wa nafsa ala zalika ahmadu wa abu hanifata wa malikun wa shafi'i rahimahumullahu ta'ala wa ghairuhum yace dukkanin al'imatul arba'a al'imamu ahmad ibn hanbal al abu hanifata nu'man ibn sabit al'imamu malik ibn anasin imamu darul hijra al-imamu muhammad ibn idris ash-shafi'i dukkan waɗannan rahimahumullahu ta'ala wa ghayruhu Allah ubangiji ya ƙara musu rahama da su da sauran wasu malaman dukkaninsu sun ambaci wannan tadin sun ambaci wannan zancen cewa yin tafiya daban ka je kai umara a cikin watannin da suke ba na aikin hajji ba daga safar zuwa ramadan sannan idan kuma lokacin aikin hajji daga shawwal zuwa ainihin wato zulqada zulhajji zuwa muharram ka samu lokaci ka tafi ka je kai ifradi aikin hajji shi kadai waɗannan wannan ya fi falala fiye da yin kirani fiye da tafiya da dabba ka je kai kirani kai umara a cikin watannin aikin hajji ya fi falala fiye da yin tamattu'i ka tafi babu dabba ka je kai ainihin umara ka warware ka jira ranar takwas ga wata don sake ɗaukan harama wannan duka al'imatul arba'a akan haka suke cewa ifradi in dai a shekarar za ka yi umara to ya fi falala fiye da ka yi tamattu'i ko kirani zamu ji wajihi game da wannan magana insha Allah wa hadha huwa al-ifrad alladhi fa'alahu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma Ibn Taymiyyah yace wannan shine ifradin da Sayyidina Abu Bakr da Sayyidina Umar Allah ya kara musu yadda suka yi wa kana Umar yakhtaruhu lin-nas Umar ya kasance yana zaben wannan ga mutane wa kadhalika Ali radiyallahu anhuma haka Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda da shi da Umar gaba ɗayansu to a ƙasa gashi malam sha'ibul arnaud da ya wani ta'aliki da nake so na karanta mana shi gashi inda yake cewa wa huwa alladhi sarraha bihi Uthman fi riwayati Ahmad fi al-Musnad wannan shine abinda Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shi ma ya faɗi karara a cikin riwaya da ta zo a cikin Musnad Imam Ahmad wa labzuhu ga lafazin riwaya ana Abdullahi ibn Zubair kala Abdullah dan Zubair yake cewa wallahi inna lama'a Uthman ibn Affan na rantse da Allah muna tare da Usman dan Affan bil juhufa a ainihin juhufa wa ma'ahu rahatun min ahli sham tare da shi akwai wasu mutane mutanen ƙasar sham fihim a cikinsu akwai habibu bin maslamatan al-fihil idh qala usman sai usman ya ce wa zakara lahu tamattu'a bil umrati ila hajj da ana ambatan magana game da aikin hajjin tamattu'i sai Usmanu ya ce inna atamma lil hajj wal umrati kuna yakuna fi ashhuril hajj lalle abin da fi cika na ladan aikin haji da umara kada a yi su su duka biyun a watannin aikin haji ma'ana kada a yi kirani ko ta mafi falau a hadhihi hazihil umara hatta tazuru hadha zaura baita yi ina ba ku shawara yanzu ku je ku yi aikin haji kaɗai ifradi ku jinkirta wannan umara ku daga baya ku ƙara ziyartar ɗakin Allah wata sabuwar ziyara kana afdala usmanu ya ce wannan ya fi falala fa inna allaha ta'ala qad wasa'a fil khair domin Allah ya yarwata mutane alkhairi yanzu akwai dukiya akwai wadata akwai ababen hawa akwai ainihin wato aminci akan hanya dan haka kai tafiya guda daya ka je ka ziyarci ɗakin Allah ka aikin haji sai ka dawo wani lokaci kuma ka ƙara ɗaukan guziri ka sake komawa ka sake yin uh, umara ita kadai wannan yafi falala akan ka hada su duka a cikin na aikin haji inji Usman radiyallahu anhu wa aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu fi batn alwadi ya alifu ba'iran lahu lokacin da usman ke da wannan fatawa sayyidina ali yana cikin kwazazzaban yana cikin wannan fili yana bai wa wani raƙumi nashi abinci qala fa balagahu alladhi qala usman sai aka je aka bashi labarin ga fatawar saidna usman halifan musulunci a wannan lokaci fa aqbala hatta wa kafa ala usmana radiyallahu anhu sai sayyidina ali ya taho har yazo ya tsaya a gaban sayyidina usmanu fa sai ya ce amatta ila sunnatin sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ruksatan rakhasa Allah ta'ala biha lil ibadi fi kitabihi tudayyiqu alaihim fiha ranka dai yanzu nan zaka nufaci wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce yin tamattu'i da sassaucin da Allah ya wa al'umma a cikin littafin Allah kawai ka ce wai ka kuntata musu watan ha an ha ka ce wai ba za a yi ba wa kad kanat lidhil hajati wa na'id jari alhalin kuma an sauƙaƙa yin tamattu'i ne saboda wanda yake da wasu bukatu da ba za su bashi daman dawowa ba wa na'id dari da wanda yake nesa da makka kamar mu da muke na misali muna nesa kwarai kuma ka da buƙatun rayuwa da talauci da sauransu da ba dole su baka damar ka koma ba sai ka je aikin hajji sai a ce a kakkai ta matu'i ka bari ka dawo kai umara daga baya sai dina da ya ce a summa ahalla bi hajjatin wa umratin ma sanan take shi kuma ya daga murya sayyidina aliyu yace labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj ko labbaika allahumma hajjan amin ko yayi niyyar kirani saboda gashi nan ya tare da dabba fa aqbala usmanu ala an-nas radiyallahu anhu sai usmanu ya fuskanci mutane faƙala ya ce wahal na haitu an ha jama'a tsakaninku da Allah na ce ne kada a yi inni lam an ha an ha ai ban hana ba inna ma kana ra'ayan ashartu bi ra'ayina ne fatawata ce nake nuni zuwa gare ta faman sha'a a bi wanda ya so ya bi wa man sha'a tarakahu wanda ya so kar ya bi wa sanaduhu sahihun isnadin wannan riwaya da ke cikin littafin ainihin wato musnadin imami ahmad ta inganta wannan riwaya wa akhrajahu an ali ibn tabari wa zakarahu suyuti fi dur al mansur wa nisbatahu ila waqi'in wa ibn wa abd ibn humayd wa ibn al mundhir wa ibn abi hatim wa an nahas fi nasikhihi sahahu wa al wa zakara ibn kathir an abd al razzaq qala akhbarana ma'mar an zuhri qala balagana anna umara qala fi ta'ala wa atimmu al-hajj yace har ila yau al-imamu abdurrazzaq sanani ya ambata a cikin littafin shi ainihin al-musannaf kenan daga ma'amar daga zuhuri zuhuri yace labari ya iske mu cewa umar ya fassara faɗan Allah wa atimmu al-hajj wal umra da cewa min hima na daga cikin abin da ake nufi da cika su an tufrada kullu wahidatin minha anhuma minhuma anil anil akhar a bambance kowace daga cikin su daga ɗayan wa an ta'tamira fi ghairi ashhuril hajj kuma ai umara a watannin da ba na aikin haji ba jama'a kun ji wannan ainihin ta'aliki wanda riwaya ce cikakkiyar take nuna cewa na farko shi shi Usman bai ce sunna ne yin haka ba ya ce ra'ayin shi fahimtar sa ne haka shi ma sayyidina ainihin wato Umar radiyallahu anhum ajma'in وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله سيدنا علي سيدنا عمر الله يقارى مسيدا suka fassara ma'anar faɗin Allah wa atimmul hajj wal umrata lillah wanda mun ji a baya ma'anar cikawan ko dai zan ma'anar cikawa yin ibadar da in ka fara ta ba za ka dakata ba kamar yadda yake a ainihin tsarin aikin haji dole sai ka yi gaba ɗaya ko kuma ya zama ainihin kamar da wasu suka ce su al'imamu su yana sauri ɗauko niyya tun daga gida wanda mun jari da suka bawa kan wannan ba su inganta ba ko kuma itimam ɗin shine wannan yin kowace daban-daban Itimamu huma an tuhrima ma min duwairati ahlik yace cika su shine ka ɗauki haramar su min duwairati ahlik daga inda iyalanka suke zaune daga gidanku ko garinku ko ko komin nisa ka sa haramunka daga bayin gidanka in kai wanka ka sa ihramunka ka fito kai salama da iyalanka daga nan zaka fara labbaik allahumma labbaik suka ce shine ma'anan itmam ma'ana daga nan zariya ko sakkwato ko kano ko maiduguri ko daga yamai ko daga ko ina ne kake zaka kama hanya to daga gidanka suka sa ihramunka ka ka fara talbiya suka ce wannan shine itmam وقد قال لعائشة رضي الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في عمرتها ko manzon Allah ya faɗa ga Aisha Allah ya ƙara mata yadda a umarta da ta yi ta farkon nan ya ce ajuriki ala qadri nasabiki ladanki zai zo ne gwargwadon nasabiki an nasab huwa ta'ab gajiya wahalar da ka sha iya wahalar ka iya ladanka na fatan fahimci wannan da ka wanda ya tafi a cikin wahala ya daɗe yana shan wahala to ya fi lada akan wanda ya tafi a cikin sassaucin rashin wahala kenan har a yanzu wanda ya je kam ɗin alazai ya kwana da kwanaki ya ci wahalar duniya a hannun kuma alazai ya busu busu daga baya aka kwashe su bayan sun yanke tsammani aka tafi da su aka watsar da su a jidda nan ma suka sake shan wahala ya ta shan wahala to wannan in ya saka ikhlasi zai kara mai lada zai fi ya fi kusanci da samun lada fiye da wanda zai je ya biya kuɗin international sai randa jirgi ya redi za a mushi waya ya tashi nan da nan ya tafi airport ya hau cikin AC ya tafi ya je kwanta a hotel ya shiga harami wannan to ladan shi ta bangaren shan wahala bai kai ladan wanda ya fi shan wahala ba wannan hadisi ne kuma wanda yake ainihin tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ina fata mun gane wannan ajar ladan aikin haji to da gwargwadon ka. to da suka kalli wannan sai suka fassara cewa to ka fara shan wahala tun daga gida ma'ana tun daga gidanka ka shiga cikin harami wanda zai haramta maka farauta zai haramta maka mata zai haramta maka kwarkwasa da sauran duk abubuwan da aikin haji ya hana da cire farce da sauransu kaga wahalar taka. sannan kuma ya zama wannan tafiyar da kai ka je kayi ibadar ne kwaya daya sai ka zo sai ka sake maimaita irin wannan tafiyar da irin wannan wahalar da irin ibada waccan aikin haji wannan umara sai ya zama tafiye-tafiyen da kai guda biyu da wahalun da ka sha har sau biyu za su ninninka ladanka jama'a kun ji fikihun da suka fita to amma shi mun zala sai sulama shi da kanshi da faɗi wannan hadisin bai ba da fikihun a haka kuma da zamu zo mu wannan hadisi kamar yadda muka ji al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi na'am yace fa idza raja al-hajj ila duwairati ahli haka bayan mai aikin haji ya je yayi umara idan ya dawo gidan iyalansa bayan ya je aikin haji amin idan ya dawo gidan iyalansa fa sha al-umrata minha sai zo sai ya farar da umara ita ma daga gidan wa atamara qabla ashhuril hajji sai umara kafin watannin aikin hajji su zo ma'ana aikin hajji ka fara yi misali a wannan shekara ta 1438 idan ka gama shi da an shiga safar tsakanin safar da zuwa watan ramadan ko shawwal sai kai kokari sai ka je sai ka sake yin umara a shekarar da ta biyo baya kin sai zama kayi ma aikin haji tafiya shi daban aikin umara shi ma tafiya shi daban thumma hajja sannan sai sake yin aikin haji fa ha huna qad ata bi kulli wahidin eh warja ila ahli go ya sake dawowa zuwa iyalansa thumma hajja sannan daga baya ya zo ya sake yin aikin haji fa ha huna qad ata bi kulli wahidin minan nusukaini min duwairati ahli sai zam ya yi waɗannan ayyukan guda biyu dukkaninsu daga gidan shi ya fara su wa haza itiyanun bihima alal kamal ibn timiya ya ce wannan shine kawo su a cike din wa huwa afdalu min ghairi yin wannan ya fi tamattu'i da kirani falala ji shekul islam ibn timiya waɗannan maganganun gaba ɗayan su ibn qayyim al ya dauko su daga littafin majmu'ul fatawa ne mujalladi na 26 ina fata mun gane wannan qultu ni ibnul qayyim sai ni kuma nace fa hadha alladhi ikhtarahu umaru lin-nas wannan shine abinda umar ya zabar wa mutane yin tafiya daban-daban fa zanna man ghalita minhum annahu naha 'anil mut'a sai wasu daga cikin mutane suka kuskure suka ce ai umar ya hana aikin haji tamattu'i thumma minhum man hamala nahayahu ala mut'atil fasl sannan aka samu kuma wasu suka fasara cewa abinda umar yake hanawa shine aikin haji na tamattu'i wanda za a yi ta hanya warware ifradi ko kirani don yin tamattu'i amma bai hana aikin hajji na tamattu'i wanda mutum ya ɗauko shi da nufin tamattu'i tun farko ba wa minhum man hamalahu ala tarkil aula wasu kuma suka ce a umar yana nuna musu ne su daina yin shi a bisa babun abin da ake ce ma eh, khilaful aula tarjihan lil ifradi alai cewa da tamattu'i da ifradi duka daidai ne amma a wurin shi ifradi shine aula tamattu'i shine khilaful aula wato shine san abin da yafi wa minhum wasu kuma suka ce man arada riwayatin nahyi anhu bi al istihbab wasu kuma suka gwara tsakanin riwayoyin da aka samu daga Umar wanda suke cewa ya hana da kuma wasu riwayoyin da aka samu daga Risha ila yau wanda suke nuna ya ya mustahabbantar wa qad ha duka an ambace su a baya wa minhum man ja'ala fi dhalika a an umara akwai da kuma suke ganin fatawa ce kala biyu daban-daban daga umar kama anhu riwayatani fi ghairihima min al-masail kamar da ake samun riwaya fiye da daya daga umar a mas'aloli kala daban-daban wa minhum man ja'ala an-nahya qadiman qawlan akwai da kuma suka ce hana wanda yayi to shine tsohuwar fatawarsa waraja anhu akhiran ya dawo ya canza fatawa daga baya kama salaka abu muhammad ibn hazmi kamar yadda abu muhammad ibn hazmi na zahiri a wurin shi cewa da umar yana hanawa daga baya ya zo ya daina hanawa kamar yadda muka ci wa minhum man ya'uddu nahya ra'ayan ra'ahu min indihi akwai wanda kuma suke ganin cewa umar wannan hanin da yayi ra'ayinsa ne fatawarsa ce daga gare shi likarahatihi an tadhallal Haju an ya zalla hajju mu'risina bin bin fi billil araki saboda Umar yana jin kyamar a ci gaba da kasancewar alhazai suna angwancewa ko suna amarcewa da matansu a ƙarƙashin inuwar Iraq wato inuwar cizaƙin Arafa shi ake cewa Iraku Arafa bishiyoyin da suke kewaye da Arafa to dakunan mutane da suke kafawa tantuna kafin a shiga arafan a ce kuma a nan mutum ya sadu da matarsa to wannan abin umar ya kyamace shi duk da yake ba haramun bane amma sai ya kyamata akwai abubuwa da dama da suke halas amma sai da ɗabi'ar mutane tana kyamusu ɗabi'ar mutane tana kyamusu ko da halas ne to irin wannan ne sai umar ya ga kai bai kamata ya haka ba ga riwaya zai kawo mana game da tabbatar da haka قال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يتي daga malamin shi Hammad ibn Abi Sulaiman wanda yana daga cikin rijalul Muslim da al-arba'a al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin shi mu'allakan Hammad dan Abu Sulaiman Hammad dan Abu Sulaiman ya rasu a hijirar shekara 120 rahimahullah shi kuma daga malam ibrahimu an nakhai an aswad ibn Yazid qala aswad dan yazid yake cewa bainama ana waqifun ma umar ibn al-khattab bi arafa ashiyata arafa da ni da umar dan khattab muna tsaye a filin arafa ashiyata arafa ashiya shine wato daga zawalin rana bayan azhar kenan har zuwa lokacin isha duka wannan ana ce mishi ashiyata ashiya yammaci yace to muna tsaye ranar arafa a yammacin arafa ɗin fa'iza huwa bi rajulin murajjilin sha'ar sai ga wani mutum ya taho da gashin shi an taja gashin alamar bai jima da yin gayu ba kamar ba wanda yake tsaye a arafa ba ya taje gashinsa ya fuhu min hurihu hutsayyib kuma ana jin ƙanshin turare daga kanshi faƙala lahu umaru sai umar ya ce da shi a muhurimun anta bawan Allah kana cikin ihrami ne qala na'am yace kwarai kuwa fa qala umar sai umar yace ma hay'atuka bi hay'ati muhrim amma dai kamanninka ba su kama da wanda yake aikin haji kuma yau yana arafa ba ba su kama da kai fa qala sai mutumin yace ah, sai umar yace innamal muhrim al ash'aful aghbarul adfa ai shi wanda yake cikin ihrami shine al ash'af aga ga kan shi mutsu-mutsu al'agbaru a ga datti a jikin shi al'adifaru aga ga annakiya gashin shi ya dukunkule haka ya kamata a ganka yau tara ga wata gobe ne ranar aski ya kamata a ganka mutsu-mutsu ne amma an ganka da gashin ka yalau-yalau ka taji shi kuma har ana jin ƙanshin turare ma'ana nisanka da turare bai yawa ba sai mutumin ya ce faƙala ka kadimtu mutamatti'a ci a ranka dade na zo aikin hajji a matsayin tamattu'i na zo wa kana ma'i ahad kuma na zo ne da iyalai na. wa in a ahramtu al ma. kuma sai wani ɗauki ihrami jiya ban ɗauki ihrami Jiya na tare da iyalai na mun yi shagalin musamman sannan na ɗauki ihrami faƙala umaru inda zalika sai umar ya ce la tatamatta'u fi hadhihi da ayyam kada wanda ya ƙara yin tamattu'i a waɗannan kwanaki ko za a yi tamattu'i kar mutum ya sake a shiga wannan goma ta farkon watan zulhijja in ji labarin ya tamattu fa inni law rakhastu fil mut'ati lahu la arrasu bihinna fil iraki umar yace fil iraki da zan ba su sassauci in ce su dinga yin mutu'a ce to wallahi wani sai ya kwana da matar a cikin tantin nan na arafa sun rahu bihinna hujjaja sannan kuma kawai sai waye gari yana yake haji ma'ana ranar takwas ga wata da aka fita kafin a fita zuwa arafa wani kawai sai je mata shi kuma sai ce yana aikin haji wa hadha bayyin wa hadha anna anna hadha min umari min umara ra'ayur ra'u yace wannan yana bayyana maka cewa wannan batun daga umar wani ra'ayi ne da umar ya ganshi wannan ainihin wato kissa da ma kunjita al-imamu ibnu Hazmin ya inganta ta a cikin littafin shi wato hajjatul wada'i din can duk da yake akwai wasu ɗan matsaloli za ka yi samu a cikin isnadin kamar shi kanshi abu hanifatan nu'man bin sabit rahimahullah amma ya amfani da wasu shawahidu ya inganta wannan ainihin wato riwaya bayan da ya inganta kuma sai ya bada amsa ya ce qala ibn hazm fa kana maza to sai kuma mene laifin me wannan yayi bai laifin komai ba wa habbaza zalika kai ya ma kyauta ya dace abin da ya kamata yake nan wa qad tafa nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i thumma asbaha muhriman ai mun ji a baya shi ma manzon Allah sai da ya kewaya matan shi a Zulhulaifa sannan ya wayi gari kuma ya dau harama da haka babu laifi akan halastin tarewa da mata in ka tafi da matarka ana gobe za ka dau harami babu laifi ko kuma kana bakin ainihin wato miƙati wala khilafa annal wata'a mubahun qabla al-ihrami bi tarfata aynin yace babu ainihin sabani akan cewa ko da gab da ihrami kiftawar ido kafin daukan harama mutum na iya saduwa da iyalansa wallahu ala wannan mutumin ya yi irin wannan ainihin tarewa ne da matarsa sai ya zama akwai ragowan wato abin nan ruwa da ya gyara gashinsa wajen wankan janaba da ya yi da kuma tarare da ya shafa wanda ya shafa shi ne kafin ya dau harin da aka ba laifi ya yi ba a shar'ance insha Allah amma umar yayi wannan ne saddan lizzari'a dan toshe kafar barna da duba zuwa ga yadda mutane suke kokari su samu ainihin kafafe wanda za su bayi zuwa ga barna kamar yanzu ne sai kai yi dan game da baiwa mata fatawa akan halascin watin ciyarwa da shayarwa ciyarwa in ba su yi azumi ba da kuma shayarwa da suke yi wa suke yi wa ɗiyansu jinjiraye ko ciki don za ka gaso da dama mata so suke koyaye ne dai a basu fatawa da ta basu dama su wuni suna cin abinci sannan da dare kuma kawai su ɗiba su wani abincin su bayar amma dangane da abin nan fa game da game haila misali wanda sun san haila inda kika sha azumi to dole sai dai ramuwa suna nema a basu fatawa da ta halasta musu shan magani dan kasa sha azumi kun ga littana kuwa game da haila so suke kar su sha saboda su yi tare da jama'a ibn usaimin an tambaye shi game da wannan fatawa ya ce in babu matsala suna iya sha to sai ya zama akwai matsala shine yana haifar da larurori na canza ɗabi'ar jinin yana kawo istihara yana kashe ƙwayayen haihuwa kaga akwai matsala ɗin ke amma da haka mata kullum suna tambaya akan a ba su fatawa su sha maganin hana zuwan haila sai su ce wai dan su samu falalar ramadana haka za su gaya maka amma wajen shayarwa fa da ciki sun manta wannan falalar ta ramadana sai su ce wai su suna shan wahala to sai zama an ka ba su fatawa shikenan ai wani malam wani mun ji a kasar ya ce kaza malam albani ya ce kaza malam jafar ya ce kaza wata ma hata bai wa wata fatawa wadda ita kuma halama ta iya azumi ce ke ai malam jafar ya ce ba komai kawai ki sha azumin ki sai ki ciyar da ka za ta wuni tana narkan abinci ba tare da ta gwada za ta iya azumin kowa ta iya ba sannan kuma dare ta sake ɗaukan wani karin abinci ta baiwa wani da sunan ta ciyar wannan haka mata suke to kalli tanakuzin da ke ciki kenan asali ba azumin suke so ba san kai ne wancan na haila sun zaɓi su azumi ne don su tare da mutane ya fi musu sauki tunda sun san babu option na ciyarwa wannan kuma tunda akwai option to bari kawai su ɗauki arhasu wanda ya fi ɗuru su to in kana ba mata fatawa sai ka ba hankali sai ka tuna musu cewa to wacce fa ta sha alhalin za ta iya na farko ta fawace wa kanta falalar sannan kuma Allah zai kama ta da ainihin yaudara domin Allah yana cewa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudu Allah ya san idanu da suke da ha'inci da kuma abin da zakata ke boyewa Allah zai kama ta da wannan cewa bata biya haƙƙin da ke kanta ba to haka dangane da wannan sai Umar ya lura cewa akwai bukata zuwa ga saddu zari'a katange kofar barna shine umar ya bada wannan fatawa wallahu ta'ala ala na'am a mai shayarwa da mai ciki ciyarwa ne akan su shine magana mafi inganci dan suna daga cikin wa'alal ladina yutiqunahu ai itaqa ne domin shayarwa da ciki ba rashin lafiya bane marid shine aka ce fa kana minkum mariban aw ala safari almarid wal musafir sune masu aja azumi da ramawa amma tsoho da ba zai iya ba da mata mai ciki ko mai shayarwa da ba za ta iya ba ko wanda yake da cuta muzmin cutar da ta riga ta kama shi sai dai Allah ya sa a cika da imani wanda ba a sa ran zai warke ba zazzabi ne na typhoid ko malaria ko karaya ko kujewa ba wata cuta ne ulcer ne ko wata cuta ne wata take ta riga ta kama mutum to wannan ya zama itaqa wanda zai iya amma da jibin goshi wa alladina yutiquna wannan sahihiyar magana abinda za su yi shine ramuwa amin da eh, ciyarwa wallahu a'lam faslun wa qad salaka al-mani'una min al tariqatayn ukhrayn yace har ila yau dai mutanen da suke ta cewa dolan dole kar a dinga canza aikin haji daga kirani da ifradi zuwa tamattu'i suka sake daukan wasu tafarki guda biyu don ainihin kawo bayani akan ra'ayinsu Na huma malaki mu ambaci wannan tafarkin guda biyu wa da huma mu bayyana barna da ke cikinsu. a tariqatul ula tafarki na farko qalu suka ce idza talafa as-sahabatu wa man ba'dahum fi jawazi al in ya zama sahabbai da wasu sun yi sabani akan halascin wannan fasku wasu sun ga ya halasta wasu kuma bai halasta ba fal ihtiyatu yaqtadi al man'a minhu siyanatan lil ibadati amma la yajuzu fiha inda kasiri min ahli ilmi bal aktharu suka ce to abin da yake taka tsantsan to shine sai a hana yi. dan a tsarkake ibada daga abin da baya cikinta bai halasta ba wannan haka mafi yawan malamai suke yi kuma malamai da yawa ma'ana in ya zama ga wani abu an yi sabani kan yi ko rashin yi to sai a ɗauki cewa tunda akwai sabani to a gujewa abun gaba daya kar a yi duka kar a kai ga ana yin shi ko ba a yi shi dan kar wai ya zama ka samu kanka a cikin kuncin kayi sai ya zama kuma a hakikanin gaskiya rashin yin shine daidai ko kuma baka yi ba ya zama a hakikanin gaskiya yin shine daidai kar ka je kai faskon ya zama kin yin fashu din shine daidai to sai malam ce zai ba mu amsa akan wannan magana ka cewa ba magana ce take karbabbiya ba wa tariqatu thaniya ta biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam amarhum bil fashi li yubayyana lahum jawaz al umrati fi ashhur al hajj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama ne su canza aikin hajjin su zuwa tamattu'i daga kirani ko ifradi dan ya nuna musu halastin yin umara a cikin watannin aikin hajji anna ahlal jahiliyyati saboda kafirai a zamanin jahiliya kanu yakrahuna al-umrata fi ashhuril hajj suna kyamar mutun yayi umara a lokacin aikin hajji. wa kanu yaquluna sun kasance suna cewa idza bara ad-dabar wa afal asaru? wan salaha safaru faqad halatil umratu liman itamar a jahiliya larabawa sukan ce idza bara ad idan kanta ta warke kantar da ke jikin raƙuma wadda take faruwa saboda daura musu sirdi da kaya da makamantarsu to a tafiya aikin hajji da dawowa za su yi kanta to sai zama bayan an dawo idan suka huta wata ɗaya biyu sai a ga kantar ta warke wa'afal asaru lawali ko sawun raƙuma hanyar raƙuma ta waye gari babu sawu an daina ganin sawunsu saboda sun daina wucewa idan dabbobi suna bin wuri za a dinga ganin takun kafarsu ko sawunsu shine ainihin al'asar to idan suka daina bi yawayi gari kuma sun wuce gaba daya to bayan lokaci kankani wannan sawu zai dashi a daina ganin shi ko wan salaka safar idan kuma watan safar ya wuce aka shiga akalla rabi'ul awwal kenan domin a jahiliya kuma suna kyamar safar suna canfa shi karanta littafin ainihin kitabu tauhid da sharhinsa na Muhammad ibn Abdullahi da sharhoyinsa bayani akan canfi da larabawa suke masafar cewa watan bala'i ne wata ne wanda yake karfa wata ne mai jawo fitina da sauransu wannan duka maguzanci ne babu shi a musulunci suka ce to idan aka samu wannan faqad halatil umrat an gama aikin haji an dawo gida a cikin muharram safar ya wuce to daga wannan farkon muharram zuwa wucewar safar lokaci ne da ya isa a ce kantar jikin raƙuma ta warke sawun da suka bari a hanyar zuwa makka ya ɗashi lokacin zuwa umara yi yi amarahum nabi sallallahu alaihi wasallama salama sai manzo Allah ya ce a warware ainihin um, kirani da ifradi yi ainihin ta tamattu'i don nuna halaccin cewa wancan abin da larabawa suke fada maguzanci ne ba musulunci ba ne ba za a ci gaba da aiki da shi ba da yi lahum lahun jawazal umrati fi ashirin hajji don dan ya bayyana musu ainihin wato A halascin yin aikin umara a cikin na aikin haji wannan riwaya al-Imam Muslim ya fitar da ita kanan Bukhari ma ya fitar da bangaren ta da Abu Dawud wanda take ba da labarin irin wannan abin da ake a jahiliya wa hatani tariqatani batilan malam yace waɗannan tafarki guda biyu da suka shiga wajen fassara wannan waje barna ce gaba ɗayan su fa ammal ula fa li anna al-ihtiyata inma yashra'u yace abu na farko saboda ihtiyadi ta ka tsantsan ana yi ne da abin da shari'a ta shari'anta kalla ka game da matsalar sharuwa zama jama'a a tunaninmu irin na bil adama sai muga kamar abin da shari'a ta ce a yi akwai ganganci a cikin shi namu dabarar sai muga kamar shine ihtiyati ko to ba haka bane dan me me aka ce a sharuwa da zarar rana ta fadi da zaran ta fadi har sahabi yake cewa ma da zaka haura kumi ka leka zaka iya ci gaba da nan ta amma Allah ya ce hada mana farfaro mu sha kaga a irin tunaninmu na yan adam zamu ga a bari mu bari dai mu tabbatar ba to wannan ihtiyatin bid'a ne saboda shari'a ta zo da sabanin shi haka game da sahur aka ce ka ci gaba da cin abincinka har sai ya ishe ka ko wancan hadisin da ya zo da al imam ainihin Abu Dawud ya ruwaito daga ainihin Mutarraf shi da Masruq da suka tambayi suka shiga gurin Aisha radiyallahu anha suka tambaye ta cewa a cikin sahabbai wani yana yin buɗe baki da zaran an sha ruwa wani kuma yana yi ne idan an sai ya ɗan jinkirta sai ta ce musu wane ne wanda yake da zaran an kira sallah sai suka ce mata shine ibn mas'ud sai ta ce to ya dace da sunna al-imam abu dawud ya rawaito shi da isnadi sahihi ala shart bukhari wa muslim karanta ainihin abin nan sai abu dauda na mala albani to kaga yana tabbatar da cewa da zarar rana ta faɗi kin sannan wancan hadisi na ainihin wato anas da ya ba labari a cikin bukhari cewa manzo Allah ya ce a hada musu abun bude baki yace da zaka haura kumi ma zaka hangi rana sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin riwaya Abu dauda da Ibn Majah yace al muazzinu mu'tamanu ladan amintacce ne duk wanda yake ladanin musulmai to amintacce ne a wurin su sai yadda da shi game da in ya kira sallah cewa yanzu dare ne iya kira sallah cewa yanzu asubahi ne iya kira sallah cewa yanzu azahar ne la'asar ce magariba ce isha ne kai wasu malamai suka ce har game da shaida a wajen sallah idan akwai mutumin da yake ladani ya karbi shaida shi fiye da sauran dan an zama shaidar shi a game da ibada karabiya ce to ya fi sauki ta karba akan rayuwa da kan ka zo da shaidu ma akwai ladani to shaidar shi tana gaba da sauran saboda umumul lafazin al mu'azzinu mu'tamanu ina fata mun gane ma to idan ka kalli waɗannan sai ka ga abinda mutane suke ne da cewa to a ɗan jira dai na dai jiyo kiran sallah amma dai a ɗan jira an yi aladan nan bai kuskure ba to wannan da sunan taka tsantsan ko tanattu'i ne zafin kan addini ne zakewa ne saboda suna ta zo da cewa da zarar rana ta faɗi a ci abinci haka game da asuba al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so an tambayi Aisha cewa ko kuma jabiru ya ba da labari amincewa mun yi saurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma qama ila sala nan ya tafi zuwa ga sallah sai aka ce kam kana baina sahurihi wa iqamati sala wal iqama meye alkadarin abin da yake tsakankanin sahur din da ta da iqama sai ce kadara ma ya qara'u 50 aya gurgurdan karatun aya 50 kaman wal mursalati kenan misali ko aya 50 ce zaid bin sabit jazakumullahu khaira wal mursalati urfa misali to kaga yanzu wannan bada labarin yana aiki amma annasi wanda yake lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi dayan ku koda ya ji mai kiran sallah kada ya tashi hatta ya qadi hajatahu min at-ta'am wal qawlu muqaddamu ala al-fi'l ina fata mun gane wannan da kyau jama'a to kenan zaka iya ci gaba da cin abincinka har zuwa ka gama matukar ka fara kafin alfajir ya keto to amma sai mutane su ce a ah, mu dai muna ganin dai mm to duk wannan shine ihtiyadin da mutane suke wanda bai dace da sunna ba haka azumin tarban wata shi ma ihtiyadi ne da sunna bata zo da shi ba shi sa aka hana ka ce to tunda dai ana jin yau ne ko gobe ni bari ne azumin in an ga wata shi dama ban sha a ramadana ba in ba a gani ba to na bar shi a matsayin nafila sunna ta hana wannan kaga shi ma mutane suna yi ne da sunan taka tsantsan to duk wani abu da zaka yi da sunan taka tsantsan kaka fada wani abin da a tunaninka in ka fada ka shiga hadari ko to idan kai haka ba da sunna ba to kai kuskure haka game da ainihin matafi da ba zai azumi ba idan mutum matafi ne ba zai azumi ba tun da safe a gida sai ka ci abincinka sai ka sa hajjiya ta gyara maka dumame da yara suka rage sai ka ci ka sha ruwa ka kama hanya sai ne ce a ayin ne haka kaza ne kaza mun karanta annan da ibnu qayyim ya kawo daga lissafin abu dawuda da isnadi sahih cewa wani sahabi ya zo a tashar jirgin ruwa amina a port ya zo kawai ya bude kullu shi ya fara ta abinci da azumi yace jama'a bismillah duk sai masu zafin ka adini suka fara salati suna suna sallama haba da tijo da girman ka shi kuma sai abin shi kuma sai hankalin shi sai tashi yace yanzu wannan kuma bata ne sai dinga ya ce Allah ma ya sa ya mutu kawai ya huta ya rayu a zamanin yan bid'a to yanzu imagine ka je nan tashar tashar tashar me sunanta <laughs> bakin bakin kwangila din nan flyover za ka tafi Kano kawai a ganka kana kana ci abinci wala wani sai buga ma abun nan sanda a baya wallahi kuma ya dauka jihadi yake zai ce nan da Kano nan da Kano sai kashi azumi kai wani irin rago ne bai san ka ba jama'a ina fata mun fahimci wannan yadda shari'a ta halasta ma ainihin mata su sha saboda haila haka shari'a kuma ta halasta wa matafiya sha kuma a cikin riwaya sahabi yake cewa kamar yadda bukhari ya rubuta mata tafiya a cikin karab kamar Allah sallallahu wani na azumi wani na shan ruwa mai azumi bai kallon mai shan a matsayin rago mai shan ruwa bai kallon mai azumi a matsayin mai zafin kan addini da aka je aka yada zango kuma sai masu shan ruwa ma suka samu falala shine masu azumi sun sha rana sun kasa komai kowa sai dai nemuri kawai ya kwanta magashiyan su kuma masu shan ruwan nan su ne suka kafa tantuna suka share waje suka shimfiɗa abubuwan kwanciya suka ɗaura dabbobi sai manzo Allah ya ce yau masu masu shan sun tafi da lada eh zabul muftiruna bil adab sai suka tafi da lada <laughs> zama an dai manzo za a bukutu akwai sauki addinin akwai samaha amma wani lokaci muna kuskura wannan mabda'i na sauki ne wanda kuma dama azumi karar Allah ya faɗa cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra malamai suka ce wannan ita ce ka'ida asali game da azumi ba an sa mana mu ji yunwa ne don mu sha wahala ba irin yadda ake yunwatar da mutane don wahala bane a an sa mana ne don tarbiyya don na farko yunwa ta karya mana karfin da za mu dinga yin sabo mutu ya ce koshi wani kawai sai ya ashar ko ya ce duk a mutu ma to amma yana jin yunwa ba zai yi wannan ashar din ba to ana karya mushi ainihin wato wannan wautar ta karfin da yake samun ya ci ya koshi sannan masu wadata su ji cewa a'a ashe haka talakawa ke ji ba su ci ba sai buce shi ta rowa ta karaya sai ya zama mai kyauta da ihsani za ga ai wani idan bai taba shiga cikin wata wahala ba bai gane ana cikinta ma'ana yanzu wanda bai taba kwana a sel ba ko wurin 'yan sanda a gidan yari bai taba sanin yayin gidan yari suke da aka wai taba tunanin ya kamata ya taimaka musu ran da ko wani tsautsayi ya sa ya kwana a cikin su zai gane wanda bai taba kwana asibiti da sunan mara lafiya ba ran da ya kwana asibiti da sunan mara lafiya ranar da ya fara tausayin sauran mara lafiya kai koda da sunan mai jinya ne ba haka wanda ya tafiya ya je inda bai da gata ba wanda ya san shi nan zai fara gane kuncin da matafiya suke ciki to in ya gan sai tausaya musu ina fata mun gano da ke zama na iya tuna da eh, NYC idan mun gansu sha'awa suke ba mu kawai eh, NYC da waɗannan masu sa kayan kayan bautawa Najeriya sai su baka sha'awa amma ran da duk kai wannan abun ka dawo to to za su dinga baka tausayi ne saboda su ma ash'asa a gabara ne wani za a turo shi daga wata uwa duniya bai taba zuwa yankin da ya zo ba bai san kowa ba kowa bai san shi ba kuma ba wanda zai kula shi to in ka tuna kai ma ka shiga wannan yanayin sai ka kana jin tausayin shi ina fata an fahimci wannan mata macen da duk ba taba haihuwa ba za ka ga ba ta tausaya ma uwa yadda ya kamata ran da ta haihu rana ta fara gana ashe uwarta ba karamar waliyya ba ce za ta ƙara girmama darajar uwa to shi yasa sai aka shar'anta azumi don masu wadata su ji yunwa wanda suna da wadata da za su ci su sha da suke so amma yanzu idan suka ji yunwa sai su sayawa talakawa shi sa it'am na daga cikin ayyuka mafiya muhimmanci a azumi ciyar wanda yake dan kowa ya ji yunwa to wani na da shi wani bai da shi wanda yake da shi sai bai wanda bai da shi wannan manufofin dukkaninsu an shar'anta su ne dan tarbiyyar zuciya dan kuma ya zama daga ramadana din nan zuwa ramadana ya zagayo to ka koyi ayyukan alkhairi kame baki kame gani kamewa daga ainihin yawan bibiyan mata ya zama kullun kana tare da mace yawan ainihin bacci babu sallar dare ka ka koyi yawan tilawar qur'ani ka koyi zuwa makaranta sauraron darasi na alqur'ani ya zama tsawon shekara duk waɗannan abubuwan ka koyi su to tarbiyyar da azumi yake kenan ba wai mujarradin ajiyunwa ba da mujarradin ajiyunwa ne sai a ce to duka watan ka a ci komai shine asalin jin yunwa a ce wata guda ba cin abinci amma kaga sai aka ce da rana ne ko ba za a ci ba da magarba a ci daga nan kuma har zuwa asuba a ci gaba da cin abinci wallahu ala a sai dai shi ihtiyati ana yin shi ne da abin da shari'a ta ce a yi takaran tsan game da shi na'am eh eh to wannan irin kiran sallah ne na rediyo shin kiran sallah ana yin shi ne a rediyo da sunan live ko ko ana yi ne irin wannan da 'yan siyasa kawai suke sakawa to ba kiran sallah bane na sallah yau wanda 'yan siyasa suke bada kuɗi a saka a kira sallah sannan a faɗi sunansu cewa da wane da wane da wane su suka biya wannan ba kiran sallah bane wanda za a ci abinci kiran sallan masallaci shi ne ake ci abinci da shi gidan rediyo masallaci ne ba masallaci bane kuma ni ina jin ma zai wuya ya zama wannan akwai lada zai yi wuya idan mutane suna da sunan lada ne ma zai wuya a ci a zama dan Allah bai shar'anta a je rediyo a kira sallah ba wannan kudin a dinga rabawa ladana an goma na eh, zakka duk wani ladani a sai mai kayan ci yadda zai ji shi ta mutuwar ran gadadas amma je kawai an sa kiran sallah rido <laughs> kudi ne masu yawa kaji to kaji an gidan rido suna fara kudi ne masu yawa ake kashewa maimakon a je a kashe su a rido jama'a sai a lissafa ladanan constituency din gaba daya kowanne a ce kawo account din shekara ta yi a zuba mai dubu ɗari a ce wannan na shan shayi ne saboda murya ta gyaru <laughs> eh sika ta lalace kafin kwamitin masallaci su siyo kai maza ka siyo a ci za ka ga kiran sallar ya fi daɗi ina fata mun gane da haka gaskiya ni bana ganin dacewar mutumin da da zarar ya ji kiran sallah a rediyo kawai zai sha ruwa ko da kuwa an ce wannan shine kiran sallah almuru ko magariba a garin zaria ko garin kaduna da kewaye gaskiya ni bana ganin dacewar mutum ya sha ruwa abin da ya dace ka sha ruwa da shi shine faduwar rana in baka san faduwar rana ba da ladanai ladanin masallacin da ke kusa da kai in ya kira sallah to shi amintacce ne kuma ladanai su san cewa wannan amincin ba ya daura musu mas'uliyar kenan dole ladanai su san a ilmance meye zawali menene shafaki menene ainihin wato buyarsa yaushe ne faduwar rana dole ladanai su san wannan kuma su dinga updating knowledge din su ma'arifar su. ta hanyar fita waje da dubawa ba dogaro da wannan kalanda ta ƙarya da ake yadawa a facebook da whatsapp duk ƙarerai ai ga kalanda nan ta gari kaza duk shirme ne jama'a ba a dogaro da su kuma ƙari akan wannan akwai wani abu da yake yawo yanzu da ya zama kamar ɗarika shi ma ina ganin ɗarika shi ma ana yadawa a facebook cewa in za ka sake ƙwar'ani ga yadda za ka yi bayan azar shafi hudu bayan la'asar shafi uku bayan magariba shafi hudu sai a lissafa to shafi kaza kenan kullum wannan dariƙa ce waye ya raba wannan wani tijani ne farko sabo koya dariƙa ce wannan jama'a babu inda aka ce sai kai abinda ake so shine karantawa gwargwadon hali da tadabburi wanda yayi haka ya kyauta in zaka iya saukewa duk kwana uku fa biha wa ni'mat wa qad ahsanta wa awfaita idan ba za ka iya ba azumin gaba ɗaya izu ashirin kawai za ka iya ko. ka dawwama akan karanta izu 20 nan da aike shi sannan kar manta kuma ba kowa ne ya Qur'ani duka ba Qur'ani ba mujarradin karanta shi kawai ake so ba mujarradin karanta shi kawai din nan bata ne zama ya zama ana karantawa babu aiki ana karantawa babu fahimta ana karantawa babu tatbiki babu tadabburin ma'anoni ko ba daidai bane ana so ne ka karanta shi tare da fahimtarsa kuma abinda ka karanta da safan nan yau ya zama ya ratsa jikinka ayoyin da ke magana akan lahira ka wuni kana tunanin su kana jin tsoro na azaba da Allah ya tanaji ayoyin da suke magana akan falala da ni'ima ka wuni kana fatan samun su idan akwai wani abu da karanta game da wani aiki da ake na alkhairi kokari ka yi shi ko kai ma wani wa'azi ko da ka ce ka ce mata ka aiko yau abin da na karanta kin ji kin ji fadin Allah a sura kaza ku yi sharin wannan ilimin abin da ake so kenan amma ba wai yawan sauka ba la yakun hammu ahadukum akhirus sura wannan kuma bai hana fa cewa a sauke da amma kai ya zama sharadi shine kai ya zama sharadi da haka zama mu gane wannan mu gane kuma ladanai sa da mas'uliya babba a ainihin wato wannan harka ta ibada ta sallah umuman da kuma musamman azumi kuma shi sa Allah ya ba su falaloli masu yawa ranar alkiyama ladanai suna daga cikin masu falalar da koda suna da zunubai, to su zinubansu ba za su haɗe su a yayin da sauran mutane kuma za su ta ninkaya a cikin kogi na zuffar zunubansu wani iya kwankwaso wani iya kafada wani iya wuya wani ma zai zama kamar dan gulbi yana ta iyo a ciki Allah ka tsare mu a lokacin sai a galada ne su kuma da dogayen wuya kamar yadda musulmi ya ruwaito su ba za su shiga cikin wannan nutsewar ba sannan kuma manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama cewa duk wani halitta mai numfashi daidai da kuda ko kudin cizo ko kwarkwata ko tsuntsu da ya jiyo kana cewa ashhadu an la ilaha illallah ranar alkiyama za su gaya wa Allah suna shaida kai mumini ne hai da malada ne sun more amma kaga ga mai da su baya wasu ba suna ganin maladan ya fi liman ba falala ba shi sa maza Allah yake cewa da mutane su san abin da ke ciki sai an dinga kafa jam'iyyu da ƙura'a da magudin zabe sanar za a zabi ladani ba ko haka haka nan kawai sai an samu wanda bai da aikin yi ba ko kuma wanda ya cire rai da zai arziki ka san da haka ake cewa muna yara matasa an ka kira sallah sai tsoho ya kira kai ta ma faɗa ce baka da hankali za ka shiga uku ce ai kiran sallah sai tsofaffi ai wanda suka cire rai da arziki wallahi wani ya taba gaya mu haka ni da shi ce kai za ka taɓi kiran sallah ai sai tsoho <laughs> kuma shekara biyar baya kaga duk wannan mugun tunani ne jama'a ka ladanai alherin Allah ya kai gare su almuhim akwai buƙatar mutum ya zama cewa ya yadda da tsarin da shari'a ta tsara wajen menene ake ma ihtiyati me ba a yi mishi idan lam ta tabayyana sunna ana yin ihtiyati ne akan da ainihin wato shari'a ta kawo yace idan lam ta tabayyana sunna idan ba a san sunna game da shi ba shine za a yi takazan dan wajen ba da fatawa ko aikata shi fa idza tabayyanat idan sunna ta bayyana game da me ya kamata a yi falihtiyatu huwa ittiba'uha wa tarku ma khalafa abin da yake daidai abin da yake takalan dan shine bin ita sunna din da kuma gujewa abin da ya saba mata fa in kana tarkuha li ajli al-ikhtilaf ihtiyata idan ya zama na kace wato barin bin sunna saboda sabani kana ganin shine zaman lafiya fa tarku ma khalafaha wa ahwatu wa ahwatu to barin abin da ya saba wa sunna shi yafi dacewa shi yafi dacewa fal ihtiyatu nau'ani taka tsantsan iri biyu ne akwai ihtiyatun lil khuruj min khilaf al ulama taka tsantsan dan fita daga sabanin malamai wa ihtiyatun lil khuruj min khilaf as sunna da kuma taka tsantsan dan ka fice daga bin sunna ficewa daga sabanin sunna wala yakhfaru rujuhanu ahadihima al akhir baya buya gare ka cewa dayan su yafi daya wanne yafi dacewa shin kai taka tsantsan dan kar sabanin malamai ya shafe ka ko ka yi taka tsantsan don kar ka fice daga sunna wannan nabi shi ya fi dacewa kai ma'ana ga maganganu malamai sun yi saɓani a kashe kace to tunda sun yi saɓani bari mu koma gefe ba ruwanmu gaskiya ba ruwanmu ba za mu bi kowa ba ko kuwa a cikinsu ka duba wane ne dace da sunna ka bi nashi babu shakka ka duba wanda ya ce da sunna ka bi nashi shine daidai shi ya fi dacewa kuma ba ruwanka da wancan saɓanin ko da wani ya jefe ka da shi ya ce kana bin kana daukar ra'ayin da kaga dama sai ka ce ina daukar sunna ne haka mu Shafi yake fada da sauran malamai cewa duk abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ci mishi ra'ayin wani haka ma dan fudu ya fada sai dai a ce sunna ce ya aiki da ita yace inda ma kuma wani zai ce ra'ayi ne to da sai a ce wannan da ya fada haka ya bata malai ya ci gaba da cewa wa aidan fa inna al-ihtiyat mumtana'un huna to anan kuma taka tsatsin da kake so kayi ba zai yiwu ba fa inna an-nasa fil fasqi salasata aqwali fa inna lin-nasi fil fasqi dan su malamai suna da zance kala uku game da ainihin shi juya aikin hajjin ifradi din da kirani zuwa tamattu'i ahaduha akwai wanda suke ganin annahu muharramun suka ce ba kyau haramun ne wasani na biyu annahu wajibun wasu suka ce dole ne wa huwa qawlu jama'ati min as-salaf wal khalaf shine magana wasu daga cikin malaman farko da na baya as-salis wasu kuma suka ce annahu mustahabbun mustahabbi ne an so yi shi falaysa al-ihtiyat bil min khilaf man haramahu aula bil ihtiyat bil khuruj man bil khuruj min khilaf man awjabahu yace taka tsantsan da fita daga magana wanda yace haramun ne bai fi muhimmanci ba fiye da taka tsantsan da zaka yi karka fita daga maganar wanda ya ce wajibi wa idza ta'azzara al-ihtiyat bil khuruj min al-khilaf idan ya zama ka rasa yadda zaka kafta daga sabanin ta ayyana al-ihtiyat bil khuruj min khilaf sunnah ya zama wajibi ka fita daga abin da ya saba wa sunna ka shiga cikin sunna ma'ana anan in dai ka taho to bai da ka iya shin zaka juya ne wani ya ce wajibi wani ya ce mustahabi wani ya ce ainihin wato haramu to duk wanda kai dai ka goyi bayan wani ka saba wani to dai din ka bi dai kana cikin sabanin kenan to abin da ya fi dacewa anan shine ka yi ƙoƙari ka fice daga abin da ya saba wa sunna ba wai ka fice daga saɓanin malamai ba mai ma'ana fita ya zama ba ruwanka kana gefe to sai ka ce bari na koma gefe na ba sabanin nan wannan abu da yake nan ko kuma bari na koma gefe ba zan yi komai ba sai zama gari rashin yin komai dinnan nan ka bar abin da ma shi ne sunna yace to ka ɗauki sunnar ka riƙe shi ya fi maka fiye da ya zama ka kafa idanka akan wai baka so ka shiga cikin sabanin malamai su malamai ba su ba su sabani faslu wa amma tariqatu thaniya fa azharu butlanan min wujuhin adida hanya ta biyu ko da suka ce ainihin wato manzon Allah ya yi umarni da fasku ne dan ya bayyana cewa akwai halastin yin umara a watannin aikin haji malam yace wannan tafi hanyar can ta farko barna ta fuskoki da dama ahaduha fuska ta farko annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a itamara qabla zalika umarahu thalatha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji umaran shi duka guda uku kafin aikin hajjin ban kwana fi ashhuril hajji Dukkaninsu ya yi su a watan aikin hajji fi dhil ma'ana da umaran shi ta ji'rana da umarar hudaybiya da umarar kaba waɗannan guda ukun. Dukkaninsu ya yi su a watan zulhijja ne wanda ɗaya ne daga cikin watannin aikin hajji shine na tsake su kama taqaddama kama yadda ya gabata ah, zalika haka din ya gabata wa huwa awsatu ashhuril hajj shi zul qa'da shine na tsaka tsaki a cikin watannin aikin hajji. fa kaifa yuzannu anna as-sahabata lam ya'lamu jawaza li'timari fi ashhuril hajj illa ba'da amrihim bi fashil hajj ila al-umra to ya zaka ka ce sahabbai bayan manzo Allah yayi umara har su uku a watan aikin haji ka ce wai ba su san hukuncin halaccin yin fasku daga aikin haji zuwa umara ba wai sai a aikin hajin ban kwana wa qad taqaddama fa'iluhu lidhalika thalatha marati bayan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata akan haka su uku fuska ta ɗaya kenan asani fuska ta biyu annahu qad thabata fi sahihaini annahu qala inda lahum inda al ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yago miqati sai ya ce da su man sha'a an yuhilla bi umratin falyafal wanda yake so ya umara tamattu'i kenan yana iya yi wa man sha'a an yahil an yuhilla bi hajjatin falyafal wanda yake so ya daga muryarsa da ifradi yana iya yi wa man sha'a an yuhilla bi hajjin wa umratin falyafal wanda yake so ya yi ainihin kirani shi ma yana iya yi fa bayyana lahum jawaza la ikmari fi ashhuril hajji. indal miqati kaga tun a miqati muqaddara ma ba su sani ba tun a miqati kafin a zo makka inda ya ce si fasku ya gaya musu wannan magana wacce ke nuni zuwa ga halastin yin umara a cikin watan yakin haji wa ammatul na ma'a musulmai a wannan lokaci suna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam fa kaifa lam ya'lam bi jawaziha illa bil fasl ya za ka ce ba su san halaccinta ba sai da aka zo aka ce su warware ainihin kiraninsu da ifradi wala amrun lahi in lam yakunu ya'lamu jawazaha bidhalika yace na rantsi da Allah idan ya kasance wai sahabbai ba su san halaccinta da haka ba fahum addaru Allah ya'lamu jawazaha bil to sun fi cancanta a ce ko da aka ce ai fasku din ba su fahimci cewa ta halasta ba inda ka ce ba su san halascinta ba sai da aka ce shi fasko to ko da aka ce shi fasko ba su san halascinta ba asalis fuska ta uku annahu amara mallam ya yasqil hadiya an ta yatahallala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda bai koro hadaya ba ya warware haramarsa wa amara man saqal hadaya an yabqa ala ihrami yace wanda ko yake da hadaya ya tabbata akan haramcin da ya dauko hatta ya bulugal hadiyu mahilla har hadayar ta kai wuri da lokacin da za a yanka ta goma ga wata kenan a cikin ainihin harin fa farraka baina muhrimin wa muhrimin kaga hukunci ya saba daga wani mai harama da wani daban mai haramar da bai da hadaya hukuncin shi ya saba daga mai haramar da ke da hadaya wa za ya dillu ala anna sauqal hadi huwa al-mani'u min tahallul wannan yana nufin kenan koro hadaya shine abin da ya hana masu hadayan su ma su warware daga ciki hada shi kanshi annabi alaihi salatu wasalam la mujarradul ihrami al-awwal ba wai wancan daukan haramun na farko kadai ba wal illati allati dhakaruha la takhtassu bi muhrimin duna muhrimin illa da suka ambata bata kebanci wani mai harama banda wani ba amma sai muga manzon Allah ya bambance masu harama daga ya bambance daga masu hadaya da wanda basu koro hadaya ba fa annabi sallallahu alaihi wasallama ja'ala ta'khira fil hilli wa adamihi lil hadi wujudan wa'adaman adaman la li ghairi ya sanya ta'asirin warware harama ko rashin warware ta ya zama yana da alaƙa da koro hadaya ko rashin korota wanda ya koro ba zai warware ba wanda bai koro ba shi ko ya warware wa rabi'u sai kuma fuska ta hudu a sai a ce idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qasada mukhalafata kana hadha dalilan ala anna al-fasakha afdalu li hadhihi al-illa idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufaci saba wa kafirai ne mushrikai da ya bayyana cewa ayi umara a watannin aikin haji sai zan wannan dalili ne akan cewa fasku ya fi falala saboda wannan dalilin sai aka ba muku hujja akan cewa to fasku ya fi falala li'annahu idza kana innama amarahum bidhalika li mukhalafatil mushrikin dan in ya zamcewa cewa ya umarce su da haka ne dan su saba wa mushrikai kana yakunu dalilan ala anna al ya yabqa mashru'an ila yawm al-qiyamah to hujja ce akan cewa warware ihramin kirani da ifradi zuwa tamattu'i zai zama hujja ce tabbatacciya a shari'a har tashin duniya imma wujuban wa imma istihbaban ko dai wajabci ko mustahabbanci in dai ce dan saba wa yahudawa ne kafirai ne to yana cewa za a ci gaba da yake fa inna ma fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa shara'ahu li ummati fil manasiki mukhalafatan li hadil mushrikina domin duk sauran abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta al a wajen aikin haji dan saba mushrikai huwa mashru'u ila yawmil qiyama ya shar'anta shi abin ya tafi sarmadan hatashin duniya imma wujuban wa imma istihbaban ko dai a mataki na wajabci ko a mataki na mustahabbi fa innal mushrikina kanu yafiduna min arafata qabla ghurubi shams ai mun ji cewa kafirai sun kasance suna fita daga arafa kafin rana ta fadi mutanen makka suna ganin sun fi kowa daraja da aka ba sa jira su shiga cikin sauran talakawa da zaran la'asar ta tafi can la'asar sakaliya da bawo ke cewa sai kawai su fice daga arafa manzo Allah da yazo sai ya saba musu wa kanu la yufiduna min muzdalifa hatta ta shamsu sun kasance kuma ba sa barin musdalifa har sai rana ta fito wato safiyar goma ga wata kenan suka taho daga arafa din suka fito kafin dare sai su zo musdalifa su ta shagalinsu sai kuma su bari har gari ya waye rana ta fito har ma suna ce rana suna suna faɗa kamar da zamu zo zo mu ji suna cewa ainihin wato maranar ta fito akan wata kaza a akan dutse kaza za mu zo makaranta hadisi insha Allah a nan gaba daga cikin sahih muslim wanda aka jabiru yana cewa mutanen maka suka ce to bari mu gani zai ci gaba da saba mana da yazo kawai sai suka ga kawai ya wuce bai tsaya a wurin yadda suke tsayawa ba ya shiga cikin wadul aqiq a ainihin rana arafa kenan kuma bai ba arafa ba har sai da rana ta faɗi. da ya zo kuma muzdalifa da asubar fari ya bar mu muzdalifa duk bai biye musu ba duk ya saba musu a waɗannan wuraren to kaga kuma wannan saba musu har yanzu ana yi har yanzu sunna ne ko ba wanda ya ce a takaita akan wannan shekara haka game da ainihin wato cire a abin nan ihrami daga kan kafada ta dama a wajen tawaful qudum wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan dan sahabbai su gwadawa kafaran maka kwanjin su har yanzu ya zama sunna to kenan in ka ce wancan ma fasku an yi ne don a saba musu sai ka jona shi da waɗannan abuwa abubuwan da manzan Allah ya don a saba mushrikai ko don a musu izza musulunci ko za a ci gaba da yi har abadan abin ne da haka hujja ce ga masu cewa ya fasku ba a kansu malam ya ci gaba da cewa wala wa kanu la yufiduna min muzdalifa hatta tatlu ash-shamsu wa kanu yaquluna ashrik ashrik ah, sabiru kaima nughiru suna cewa ashrik sabiru ya kai dutsen sabiru fito mu ganka ma'ana da dare in duhu ya ba za ka hangi dutse ba amma idan gari na wayewa gari na wayewa sai a fara ganin shi sai ce to ashrik ka bayyana mu ga hasken rana a kanka ka bayyana gare mu kai ma nughiru sannan ne za mu fita mu wannan wajen za su zauna har sai kowa ya bar wajen su su ne iyayen gidan mutane fa khalafahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saba musu wa qala yace khalafa hadiyuna hadiyal mushrikin mu mu ta saba wa ta kafirai mushrikai falam nufid min arafata hatta gharabat ash-shams ba za mu fita daga arafa ba har sai rana ta wannan bukhari ya rawaito duka hadisan da suke magana akan wannan da imam muslim wa hadhihi al-mukhalafatu wannan saba wa kafiran a aikin haji in ma rukun ko ya zama saba musu dinan rukuni ne a aikin haji baya tabbata sai aikin haji baya cika sai an yi shi ka kauli malikin kamar da yake a malikiya wa in ma wajibun yajbaruhu damun ko kuma ya zama wajibi shine sunna mai karfi kenan wanda in baka yi shi ba to sai ka yi fidiya sai ka zubar da jini na gyaran aikin hajjinka a kauli ahmada wa abi hanifata wa shafi'i fi adil kaulani kamar yadda yake a wajen Imam Ahmad da Abu Hanifa da Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganun al'imamu a shafii wa imma sunna ko kuma ya zama sunna ce mustahabbiya kal qawlil akhari lahu kamar yadda ɗayan zancen Shafi'i din yake malam ya yace wal ifadatu bin muzdalifa qabla tulu'i shamsi sunnatun bi ittifaqil muslimin fita daga muzdalifa kafin rana ta fito wannan sunna ce da haduwar malaman musulunci wa kazalika quraishun kanat la taqifu bi araf kuma haka quraish sun kasance ba sa tsayuwa a arafa sai su tsaya a gefe wai ba za su fita daga harami ba bal tafidu min jam'a suna ainihin ifada su ne daga inda ake ce majam fa khalafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saba musu wa kafa bi arafat ya tsaya a arafa wa afada minha ya fito daga arafa wa fi dhalika qaul nazala qaulullahi ta'ala shine Allah ya saukar da thumma asidu min a fadar nasu sannan ku gangaro ta inda duk sauran mutane ke gangarowa kar ku canza hanya ma'ana su bayan idan suka zo kama a ce ga wurin da ake tsayawa din ka dauka misali yanzu a ce filin sukuwa da ke nan shi ne filin arafa don suka bi su tsaya a pz ko kuma su tsaya a can ainihin mtd suna hangen mutane su ba za su fita ba su fita daga asalin haramunsu su ba ina fata mun gane sai su tsaya suna hange mutane daga gefe sannan kuma kafin a gama aikin wurin da ya kamata a yi wanda ana gama wannan aiki ne da faduwar rana ko sai kawai su yi gaba sai su yi gaba su kafin mutane su je su samu masauki a muzalifa ci zaman idan mutane suka suka iske su a muzalifa din a nan kuma ba za su fita da dukudukun asubahi ba za su yi zaman su su shantake har sai kowa ya gama fita wai duk suna yin haka ne suna cewa su isassu ne ka san isasshe a kamar irin kasashen mu shine wanda duk taron da za a yi zai zo a makare amma zai tarar da kujerar shi an aje mishi a high table abincin shi na musamman sannan kuma duk inda ake so a tafi da wuri shi ba zai je da wuri ba shi sai ya gama abin da yake sannan mutane sun gama fita sannan ne to shine isasshe ko to kwarai shawa suna kallon kansa a matsayin isassu ne saboda su ne suke da ainihin wato wakilcin ɗakin Allah su suke kula da shi shine shine har suke ma musulmai ainihin wato galati cewa to ai hukunci mana kafirai ne hukunci mana kafirai dai ai mu ne dai masu masu gadin ɗakin Allah shine Allah ya musu da martani cewa ba zai yi a hada ainihin wato imani a ce daidai yake da wai kawai dan kana dan kana dan kana cikin haramin maka kai wakilin harami bane ba ba ba falala bace wannan idan baka da imani to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saba musu a dukkan waɗannan wuraren to wannan saba musu da ya sai zama sunna ya zama ibada don haka in ka ce fasku ma ya yi ne dan a saba musu to sai ka jona shi da waɗannan ya zama ibada har abada malam ya cigaba da cewa wa hadhihi al-mukhalafatu min arkan al-hajj bi ittifaq al-muslimina wannan wa ainihin mutanen makka da za a yi wajen fita muzdalifa da ainihin shiga cikin arafa wajen tsayuwa rukunin aikin hajji ne da ittifaqin musulmai fal umur allati nukhalifu fiha al mushrikin hiya al wajib aw al mustahab abubuwan da muke saba mushrikai a cikin su wajibai ne ko mustahabbai laysa fiha makruh babu abun kyama a cikin su fa kaifa yakunu fiha muharram ina kuma za a ce akwai na haramci ma kaunin ladina hahum anhu tare da cewa abinda ya hana su din afdala min allazi amarahum bi ya fi falala wa kaifa yuqalu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu bi nuskin yukhalifu nusukal mushrikina ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban shi da wani aikin haji wanda zai saba wa aikin hajin mushrikai ma'a kaunin ladina hahum anhu sannan kuma sai a ce wai wanda ya hana su din afdala min allazi amarahum bi yafi wanda yace su wanda yace su yi tamattu'i su fasku ba tamattu'i ko kuma kun ci a kirani ifradi ya fi falala kuma kun ce ifradin nan manzon Allah ya ce kar a yi shi ne dan a saba wa mushrikai to kenan wanda mushrikan suke akai a falala kenan kaga akwai tanakudi a ciki malam ya ci gaba da cewa au yuqala ko kuma a ce man hajja kama hajjal mushrikuna falam yatamatta فحجه أفضل من من حج السابقين na من المهاجرين na بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai zama kamar kana cewa ne wanda ya aikin haji irin na mushrikai ifradi to aikin hajjin shi yafi falala fiye da na sahabbai almuhajirin wal ansar wanda suka yi nasin da umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga wannan babu wanda zai faɗi wannan magana alkhamis wato fuska ta biyar annahu qad sabata fi sahihaini anhu annahu qala ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah yace da umratu fil hajj ila yawmil qiyamah umara ta shiga cikin aikin haji ta sura ta tamattu'i har tashin alkiyama wakila lahu aka ce da shi umratuna hadhihi amina hadha al abad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umrar da ka kasa muka yi fasku muka yi ta wannan shekara ce kadai ko har abada qala la bal li abadil abadi yace ba wannan shekarar ba kadai shine ma. Allah tana kore li amina haza yace a a ba ga shekaran nan kadai ba ballil abadin abadi har abadan abidina dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah malam ya ci gaba da cewa wa kana su'aluhum an umratil fasakh kaga tambayar da suka mushi akan umarar cire ta wannan fasakh din kama jaa sarihan fi hadith jabir an jabir qawi kama yadda yazo karar a cikin hadisin jabir mai tsayin nan qala jabir yace hatta idza kana akhiru tawafihi ala al marwa yayin da ya sa'ayin shi na karke akan marwa na bakwai kenan qala sai yace law istaqbaltu min amri masadbartu lam asqil hadiya da a ce na san cewa haka al'amarin zai faru gare ni da ban koro hadaya ba wala ja'altuha umra da ko ban koro hadaya ba da na juya aikin haji na zuwa umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadiy wanda duk ba shi da hadaya a cikin ku falyahlul falyuhilla ya warware aikin hajinsa wal yaj'alha umra yayi umra fa qama suraqatu ibn maliki sai suraqatu ibn malik al-mudlaji sai miki radiyallahu anhu fa kala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ali amina hadha am lil abad wannan shekarar ce kawai koko har abada fa shabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra sai manzon Allah ya ainihin wato ratsa hannayen shi hannun shi wani cikin wani haka yi ainihin tashbikin yatsu kamar yadda zaka rike hannayenka guda biyu haka wa fi lafzin a wani lafazi wa qala yace dakhalat al-umratu fil hajji marratayn ya faɗa su biyu aikin haji umara ta shiga cikin aikin haji umara ta shiga cikin aikin haji la bal lil abad al abad yace ba wannan shekarar kadai ba har abada wa fi lafzin qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subha rabi'atin madat min bil hajj manzo Allah ya iso makka asbahin kwana hudu da suka wuce a zulhijja fa amarna an nuhilla ya umurci mu warware harma mu fa kunna sai muka ce lima lam yakun bainana wa baina arafata illa khamsun amarna an nufdiya ila nisa'ina yace dan me za a suka ce dan me ya manzo Allah za a ci tsakanin mu da ranar arafa kwana biyar kawai ranar hudu ga wata kaga saura kwana biyar arafa sannan a ce wai mu afkawa mata fa na'ati arafa yanzu nan zamu isa ranar arafa kenan taqturu mazakiru nal maniya azzakarun mu suna digar maniyi ragowar maniyin jima'i fa zakara al haditha ya ambaci hadisin dogon hadisi ne cikin ainihin sahih muslim wa fihi a cikin shi fa qala suraqah ibn malik li amina hadha am abadi fa qala abadi ya manzon Allah wannan shekarar ne ko ha abada za Allah ya ce ha abada wa fi sahih bukhari a ainihin sahih bukhari kuma anhu daga dai ainihin shi jabir din anna suraqata qala annabi sallallahu alaihi wasallama alakum khassa hadhihi ya rasulullah ya manzon Allah wannan naku ne kadai haka yabo a wata nuska ta bukhari da ainihin bamiri na ainihin kafun na mukhatab qala ballil abadi manzon Allah yace har abada fa bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallama anna tilka al-umrata allati fasakha من من فسخ منهم hajjahu ilaiha lil abadi manzo Allah ya bayyana cewa wannan umara da mutanen shi sahabbai suka canza aikin hajjin su zuwa gare ta da umarnin sa to har abada haka za a dinga yi wa annal umrata dakhalat fil hajj ila yawmil qiyamah kuma umara ta shiga cikin aikin hajji tashin duniya wa hadha yubayyinu anna al umrata anna umrata tamattu'i ba'd al hajj wannan yana nuna cewa umara ta tamattu'i wani sashi ne na aikin hajji wa qad itara da ba'd an nasi ala al istidlal bi qawlihi bal lil abad bal li abadil ya yace wasu daga cikin mutane sun yi ƙoƙari wani yi ƙoƙari ya ce a babu hujja a cikin cewa lil abadil abad da itirabaini ya kawo magana guda biyu ahaduhuma suka ta farko da ya kawo annal murada anna su al fardi biha la yahtassu bi dhalika al cewa faɗuwar farilla ta hanyar ta idan kai umara ta tamattu'i to farlancin umara da ke kanka ya faɗi shi ake nufi bal yusqituhu ila al abadi zai ci gaba da fadar da shi har abada wa hadha al-i'tiradu batil malai wannan magana barna ce fa innahu law arada zalika lam yaqul lil abad da wannan yake yi da bai ci abada ba fa innal abada la yakunu fi haqqi ba'ifatin mu'ayyan domin abada ba ta yiwa ga haƙƙin wasu mutane su kaɗai wannan bi zalika su'ala da suna suna tambaya ne akan maimaicin wajabcin umara lamaqtasaru ala al-umra da su takaita akan umara ba bal kana su'alu an al-hajj da za su tambaya akan shi ma aikin hajjin wannan da suka yi shikenan sun sauke wajabci ko ko ba su sauke wajabci ba wali annahum qalu ai kuma sun ce mishi umratuna hadi? li amina hadha amlil abad wannan umrar tamu yanzu ne ko ko har abada to da za su tambaya har da aikin haji ai sun mai magana akan aikin haji cewa a wajabcin shi ɗaya ne ko ne mai mutu walau aradu takraru wujubiha kullu amin da qalu lahu kama qalu lahu fil hajj da suna nufin tambaya akan maimaituwar wajabcin umara kowace shekara da sun mishi irin tambayar da suka mishi akan aikin haji da suka ce da shi a kullu amin a kullu amin ya rasulallah ya manzan Allah wajabcin aikin haji kowace shekara ne wala ajabahum bima ajabahum bihi fil hajj bi sauti da kuma ya ba su amsa irin amsar da ya ba su game da aikin haji da yake musu zaruni ma tarakku abinda na kyale ku ban faɗa ba ku dinga rabuwa da ni law qultu na'am la wajab da na ce i da shi ke nan aikin hajji wajibi akan kowane musulmi mai iko duk shekara wali annahum qalu kuma sun ce da shi hadhihi lakum khassa wannan ita kadai ku ta shafa fa qala sai ce, balli abadin abadi yace har abada da sai ce, i eh, mu kada ta shafa fa hadha su'alu wal jawabu sarihan fi adam al ikhtisas wannan magana da amsata suna nuni zuwa ga lalle ke bance shi ba za salama da sahabbai ba a sani fuska ta biyu ƙauluhu inna zalika inna ma yuridu bihi jawaza ya tati hiya faskul hajji bai tambaya aikin da aka warware aikin hajji ta hanyar shi la an jawazil ta fi ashirin hajji. ba wai tambaya akan halaccin yin aikin umar aikin hajji liannahu inna ma sa'alahu aqiba amrihi man la hada ya ma'ahu domin yayi tambayan ne bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci marasa hadaya su da aikin hajjin su aikin hajjin su fa qala lahu suraqatu shayna in sai suraqatu yace da shi hadha li amina amlil abad wannan shekarar ne koko har abada fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam an nafsi ma sa'alahu an sai manzo Allah ya bashi amsa akan abin da ya tambaya la amma yas'aluhu an ba akan abin da shi yake tambaya la la amma lam yas'aluhu anhu ba kan abin da bai tambaye shi ba wa fi qawlihi da yace dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyama aqiba amrihi la man la hadiya ma'ahu bil ihlal bayanun jaliyu wannan magana tana bayani dalla dalla anna zalika mustamirun ila yawmil qiyama cewa wannan zai tafi hattashin alkiyama fa batala da'awa khususi wa billahi tofi sai zama kurarin da ake yi na cewa khususiya ne ya warware ya ɓaci Allah ya samu dace as-sadis mala yace abu na shida anna hadhihi al-illata allati dhakartumuha laysat fil hadisi wala fihi isharatu ilayha kullaha ma'ahu talasta wal akan wato aikatawa da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara uku sun yi zama wannan bai ishe su san umara ta halasta a watannin aikin hajji wala bi idnihi lahum fiha kuma ba su san halastin umara ba a cikin watannin aikin hajji ta hanyar izinin da ya musu a inda miqat da muka ji daga miqati duk ba su sani ba a wannan lokacin in ka ce haka hatta amarahum bi faskil hajji ila al-umara cewa ba su sani ba sai ran da ya umarce su a ainihin abin nan kenan marwa da su warware zuwa umara faman ba'dahum ahra Allah ya tafi bi zalik sai zama na bayan sahabbai ya fi cancanta da kada ya wadata da wannan ilimin hatta yafsakh al-hajj ila al-umra ballantana ya fasu ittiba'an li amri nabi sallallahu alaihi wasallama waqtira'an bi ashabi sai zama cewa Ya yi haka don kwaikwayo da bibiyar ainihin manzo Allah sallallahu alaihi da sabon shi illa an ya ka'idu qail qa'il sai dai wani mai magana ya ce inna nahnu naktafi min zalika ne maktafa bihi sahaba zamu wadatu da kasa da abinda sabai suka wadatu da shi wala nahtaju fil jawazi ila mahtaju hum ilai ba ma buƙatuwa zuwa ga abinda suka bukata gare shi wa hadha jahlun na'udhu billahi min wannan ku tsaba jahilci ne mana neman Allah tsare mu ma'ana in ya zama ka ce Umar da manzo Allah ya so uku sabai ba su san cewa ta halasta a watan aikin hajji ba cewa da yayi amikati wanda yake san umara yi duk wannan bai kai ilimin ya gaya musu ta halasta ba sai da ya warware ya sa suka warware sannan suka gane halasti to sai sai a ce to wanda ba su ba shi idan ya zama su ba su da wannan kan gadan na ganewa to wanda ba su ba yafi kowa cancanta ya zama bai gane bai gane da yin umaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku ba bai gane da umarnin da manzan Allah ya miƙatin abiyaru ali ba bai kuma gane da umarni da faskun da manzan Allah ya yi a ainihin marwa ba to in kuka ce haka sai dai a ce to kenan mu ba ma aiki da abin da suka fahimta ba ma aiki da abin da wadata sahabbai ce to wannan ku tsabara gin zai na cikin addini ba mai fada haka shi jahi ina fata mun gane wannan jama'a malai ya ci gaba da cewa as-samin annahu la yuzannu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ya amura ashabahu bil fasl alladhi huwa haram kar wani ya sake da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai umarci sahabbai su aikata fasku wanda kuma wai haramu ne li yu'allimahum bidhalika mubahan yasa su aikata haram dan nuna musu wani abu da ya halasta yumkinu ta'limuhu bighairi tikabi hadha al-mahdhur wanda za a iya koya musu wannan halascin ba tare da an auka akan abin da yake mahduri ba haramun ba bi ashala minhu bayan ta hanyar abin da yafi saukin bayani fiye da yin mahzurin wa auzaha dilala ta hanyar aikata abin da yafi ainihin nuna hujja a fili wa aƙalla kulfa da kuma yafi karancin wahalarwa fa in ƙila, in ku aka ce lam yakun al fasxu hina bi yi haramun i san da ce su yi ba haramun bane ƙila sai a ce fa huwa idan ma wajibun aw mustahab in ka ce a ai san da yake su yi ba haramun wace ce wajibi ne kenan ko musabi wa kad galibi kulli wahidin minhum ta'if an samu wasu wanda suka ce wajibi ne an samu wanda suka ce mustahabi ne faman zallabi harramahu ba'da ijabi in ka ce haka sai a ce maka to bayan da ya zama a lokacin halas ne wajibi ko mustahabi to daga baya wane ne ya ce haramun ne wa ayyu nafsin wani nassi ne zo karara au ijma'in ko na ijma'i rufi rafa'a hadal wajiba wanda ya dauke wannan wajibi au listihbaba ko ya dauke wannan mustahabbacin fa hadhihi mutalaba la mahisa anha haka ne muka kawo wannan ba za ka iya kawo ba la mahisa ai la ma'adala anha ba za ka karkacewa daga barinta ba shine ma'anar la mahis kamar da Allah yake cewa eh, wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis a abubuwan da kafirai suke suke suke bautawa can baya suka bace suka basu waje wa dhannu ai wa aiqan wa zannu ma'anan shi nan wa aikanu ne kamar da Allah yake cewa al fasil ladina khulifu hatta idza baqat alaihim al ardu bima rahubat can sai gaba yake cewa wa zannu alla malja'a ai wa aikanu ko haka wa dhannu annahum muwaqi'uha duka wannan ma'anan shi wa aikanu Qur'ani na zuwa da irin wannan zanna da ma'anan aiƙana, shi ne nan da yake cewa wa dhannu malahum min mahis mahis ai min ma'adalin wani abu da za ka karkace daga barinsa inda uh, kalmar uh, mai su haka take ba da shi uh, wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina cina min mahis shima to to shine ma'anar shi yace wannan idan aka ce ka kawo dalilin da ya karkatar da hukuncin daga kasancewar shi da wajibi ne ko mustahabi yanzu ya koma haramun ba za ka iya karkacewa daga kawo wannan ba za ka iya kawo ba ka da abin da za ka kawo za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum